كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1434 ba da 35 kamar yadda na ce a baya ba da 34 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina za mu tashi sura ta 60 daga cikin jerin surorin alkur'ani in ka ɗauko daga suratul fatiha wannan sura tana da ayoyi guda goma sha uku wannan sura malamai sun haɗu a kan cewa saukar madina ce baki ɗayanta wannan sura tana da sunaye guda hudu ita kaɗai ana ce mata suratul mumtahanati da siga ta ismu maf'ul na imtahana yamtahinu mumtahin mumtahan mumtahana ana kiranta suratul mumtahanati ma'ana sura a bar gwadawa wacce aka za a gwada muminai da ita ana kiranta kuma suratul mumtahinati mumtahinati bi kasril ha ma'ana sura mai gwada imanin mutane sana ana kiranta suratul mawadda sura mai bayani a nan akan yaya ya kamata mu sarrafa ƙauna wa ya kamata mu so wa ya kamata mu ƙi don me za mu so wanda za mu so don me za mu ƙi wanda za mu ƙi yi dalilin ƙiyayya yi dalilin soyayya soyayya ma ibada ce ƙiyayya ma ibada ce bai kamata ka so wanda sansa ba zai amfane ka duniya da lahira ba bai kamata ka ƙi wanda ƙinsa ba zai amfane ka duniya da lahira ba kuma akwai da ya kamata ka so ya zama ibada akwai inda za ka yi so kuma ya zama saɓo akwai inda za ka yi ƙi ƙin ya zama ibada akwai inda za ka yi ƙi ƙin ya zama saɓo saboda haka ba haka kawai ake zubar da soyayya akan hanya ba ba haka kawai ake zubar da ƙiyayya akan hanya ba shi yasa tunda kalmar mawadda ta zo so uku a cikin wannan sura wasu malamai suke kiranta suratul mawadda sura mai magana akan wanda ya kamata a ƙaunata sannan na hudu ana kiranta suratul imtihan wato sura mai magana akan jarabawa saboda akwai mata waɗanda suka yi hijira bayan sulhu hudaybiya shine Allah ta'ala yi bayanin yadda za a gwada imaninsu idan an tabbatar muminai ne sai a karɓe su hannu biyu wannan sura kamar da za cikin a tafsirul mawdu'i liswaril qur'an wannan sura tana da ayoyi goma sha uku kuma ita ce sura ta sittin adadin kalmominta ɗari uku da arba'in adadin hurufanta dubu ɗaya da ɗari biyar da goma munasabar wannan sura dangane ga suran da ta gabata kana mimma ta haddasa bihi a suratu sabiƙa abinda surar da ta gabata ta yi bayani a kai هذا الحديث lazi يكشف an wujuhil المنافقين wato bayani akan abin nan da ya bayyana fuskan munafikai wanda suka goya wa banun nadir baya to tunda an magana akan alakan munafikai da yahudawa da irin yadda wannan alaƙa tasu ta zamo asara gare su sai wannan sura ta bayani akan wanda ya kamata a so da wanda ya kamata a ƙi kamar da zuwa cikin a tafsirin qur'ani lil qur'an juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari takwas da casa'in wannan sura kamar da zuwa cikin at-tafsirul munir fil aqidati wa shari'atu wal manhaj tana da maudu'i da take bayani a kai guda shida abinda wannan sura take karantar da mu ko abinda ta kunsa guda shida ne na farko at-tahziru min muwalati illa wannan sura ta ja kunnen mu ta mana gargadi ta mana kashedi akan kada mu duna soyayyan mu ga makiya Allah duk wanda ya bayyana yana kin Allah to yayi asara kauna mu ba ma son na biyu Ibrahim wa man ma'ahu khairu qudwatin fil muwalati wannan sura ta nuna mana annabi Ibrahim wanda Allah ya kama sunansa sau 69 a cikin alkur'ani yana cikin abin da ya kamata muminai si koyi da shi wajen yin soyayya da kuma ƙiyayya. na uku muwalatu almubahatu walmuwalatu Muharrama, wannan sura ta nuna mana goyon baya da zamantakewar da ya halatta mu yi da waɗanda addininmu ya bambanta da su da kuma irin zamantakewa wacce ba ta halatta ba mu yi da waɗanda addininmu ya bambanta da su ko da addininmu ya bambanta da na mutum ba yana nufin mu cuce shi ko mu zalunce shi ko mu dake shi ko mu wulakanta shi ko mu tozarta shi ko mu kaskanta shi ko mu shiga haƙƙinsa ba ya kamata mu kare masa haƙƙinsa amma da sharaɗi ya girmama mu ya mutunta addininmu in ya ƙi kuwa to baya son zama da mu kenan sannan na biyar wannan sura tana magana kan mu baya atin nisa lil rasul mata sun zo sun yi wa manzan Allah mu mubaya'a aka sa musu sharaɗi wanda imam yake cewa a Ibn jauzi ya kirga mata sun kai 400 da 'yan kai waɗanda suka zo suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a lokacin wato fathu makka kuma ba mubaya'a ce ta ba ni hannu in baka hannu ba da baki ake mubaya'ar saboda a annabi baya gaisawa da mace in ba matarsa ce da haka kamar yadda yake gaisawa da maza a karɓi jinjinarsu da mubaya'arsu da capparsu su mata sai dai su faɗa da baki a ce an yadda ko a gaya musu in sun yarda sai a kulla mu baya a haka don wata mata ta nemi ta ce mu gaisa mana ya rasulullah yace inni la usafihun nisa ni ba na gaisawa da mata kamar da zuwa wannan hadisi wanda isnadin sa da'ifi ne to na shida at-tahziru min muwalati illa. wannan sura a ƙarshe ta ja kunnen mu ta mana kashedi ta mana gargadi kada mu nuna goyon baya da soyayya da haɗin kai ga waɗanda suka saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة waɗannan ayoyi guda uku su ne maudu'i na farko da wannan sura cikin maudu'ai guda shida da za ta bayani a kansu ta ɗauko waɗannan ayoyi guda uku an faɗi dalilin saukarsu kamar da ya zo a cikin wato a asbabun nuzul cewa akwai wata mata ana kiranta saratu ita kuyanga ce ta wani mutum da ake kiransa amuru bin saifi bin hisham sai ta yi ƙaura daga maka ta dawo madina to ita mawaƙiya ce sai ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna tana bukatan a nema mata taimako da gudunmawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ina maganan matasan maka wanda kike musu waka suke biyan ki ta ce ai tun bayan yakin badar ba wanda ya ƙara nema na masa waka to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira banu abdul da banu hashim cewa su taimaka mata sai aka hada mata taimako za ta koma maka to sai ta biya ta gidan haɗin bin abi balta'ata sai ya ce yana da saƙo da zai bata ya ɗauko dirhami goma ko dinare goma ya bata a matsayin wato biyan wannan saƙo da za ta kai ya ce wasiƙa ce nake so ki ɗaukan min ita a ɓoye ki je ki kai wa mutanen a maka to sai ya rubuta mata wannan wasiƙa daga haɗin bin abi balta'ata zuwa ga wasu daga cikin manyan ƙuraishawa cewa muhammadu yana shirye-shirye zai kawo muku farmaki don haka ku zauna cikin shirinku sai ya ce wassalam aka ba ta wasiƙa ya ce ta ɓoye bayan ta tafi da tsawon kamar kilomita takwas zuwa goma sai jibril ya zo ya gaya wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ɗaya daga cikin sahabbanka ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata don haka ka bisa a bi ta maza kafin wasiƙan nan ta kai a je a dawo da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura wasu daga cikin manyan sahabbansa ya ce su yi gaggawa su yi sauri su je wani guri da ake kira raudatu khakin raudatu khakin wani guri ne tsakaninsa da madina kilo uh, mil goma sha biyu tsakaninsa da madina mil goma sha biyu ya ce ku je wannan guri za ku ga wata za'ina in an ce za'ina mace a kan raƙumi raƙumin kuma yana da hudaj wato wannan uh, uh, abin nan rumfar da ake ɗorawa a kai me ake kiranta darbuka wannan rumfar da ake ɗora a kan raƙumi wanda mata suke shiga ciki ice to za ku tarar da mace da wasiƙa tare da ita ku dawo min da wannan wasiƙar to shine ya naɗa sayyidina ali yana cikin wannan tawaga ta waɗanda aka tura ammar zubair bin awam alhatu bin ubaidillah Miƙidad da abi marsadul yana ciki waɗannan su shida Manza Allah ya ce maza ku je ku dawo da wannan wasiƙa da haka suka hau dawakai gudu suke kawai ba tsayawa har suka kai inda wannan mata take suka ce mata baiwar Allah akwai saƙo da wani ya baki ya ce ki kai maka to ba mu wannan saƙon ni a'a ni ba wani saƙo tare da ni ta fara wani aka dudduba kayanta babu aka karkaɗe jikinta babu har za su koma sai sai dinali ce kai annabi ya ce akwai saƙo tare da ke kuma a ce babu ya ce ba zai yi ba ko ki fito da wannan saƙo ko in sauke kanki a ƙasa ya zare takobi ta tabbatar in wasiƙa ba ta fito ba kanta zai sauka ta ce a dakata ashe kitson da ta yi a cikin kitso ɗin aka sa wasiƙar aka kitse da ita duk wani kitse na mata aka kitse ta a ciki saboda ta kwance wannan kitsanta ta zaro wasiƙar ta basu shine suka dawo da wasiƙar shi kuma gashi a zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babban kuskure ne ana samun mutum mumini amma sai tafka babban kuskure saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka karanta wasiƙa ya kalle shi ya ce ya haka ce ya rasulullah ina da uzuri waɗannan mutane na maka ku danginku ne da yan uwanku ni kuwa baƙo ne a garin maka akwai 'ya'yana da iyali na a can shine na gabari ne wannan dabarar watakila in suka ga kamar akwai na taimake su ba za su taɓa min 'ya'yana da matana ba ni dalilin da ya sa kenan ne amma wallahi ba rudda ne na ba addinin musulunci ba manzo Allah ya ce to ya muku gaskiya sai da Umar ya zara takobi ya ce kyale ni in fulla kan wannan munafikin manzo Allah ya ce a tsaya wa ai ya je yakin badar da shi aka yi gumurzun badar la'alla Allah ittala ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ta mai wa Allah ya tsinkayi waɗanda suka yakin badar ya ce musu ku je ku yi abin da kuka ga dama ni kam na riga ne muku afuwa na yafe muku to ya ci albarkacin badar shi yasa idan mutum ya kuskure ba a saurin yi masa hukunci sai an duba baya mutum ne mai kokari mai son addini mai gaskiya mai amana mai kokari kuna tafiya da shi a cikin tafiya ta addini sai aka samu ya yi kuskure ɗaya ko biyu wannan bai kamata a ruguje dukkan aikin da ya mai kyau saboda wannan kuskuren ba sai a bashi uzuri a ce watakila shaidan ne ya karkatar da shi wannan laifin guda ɗaya in za a ce duk wanda ya kure a kore shi duk wanda ya kure a kore shi to wata ran sai dai filin dan ba wanda ba zai samu irin wannan tuntuban ko irin wannan ah, karkacewar ko wannan kuskuren a rayuwarsa ba shi yasa manzo Allah ya karɓi uzurinsa saboda wannan amma duk da haka sai da Allah ya saukar da aya ya kashe di cewa kada a sake yin irin haka wannan shine abin da ya zo a cikin asbabun nuzul kuma irin wannan ya zo hadisi imamul bukhari ya rawaito da imamul bagawi a cikin tafsirinsa daga malam Kuteba bin sa'id haka imamul bukhari ya rawaito a guri biyu imam muslim ya rawaito malam abu dauda da turmuzi da humaidi da ahmad da abu ya'ala da ibn hibbana da bai a cikin dala'ilin nubuwa da imamul bagawi a cikin sharhi sunna da wahidi a cikin asbabun nuzul da cikin wasit ta hanyar sufiyan su ruwaito a lafazin bukhari sayyidina ali yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ni da ni da zubair bin awam da miqdad yace ku tafi har sai kun je rawdatu khakin akwai wata mata tana dauke da littafi ku karbo littafin yace muka tafi muna ta sukuwa akan doki har sai da muka je wannan guri sai ga wannan mata muka ce fito da littafi ta ce babu littafi tare da ni ice lalle ki fito da littafi ko kuma bi miki tsirara sai ta fito da shi daga cikin wato gashin kanta an kulle shi muka zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai ga shi haɗi bin abi balta'ata ne ya rubuta wasiƙa zuwa ga wasu mutane daga cikin mushrikai yana ba su labari da shashin al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce ya hatib me wannan ce ya rasulallah kakkai gaggawan zartar da hukunci hakika ni mutum ne abin ɗan farawa a cikin shawa, domin ni baƙo ne na sauka a cikinsu ba ɗaya daga cikinsu ba ne kamar yadda kai da muhajiru na kuke kuna da kusanci da su za su tsare muku za su tsare muku yan uwanku da iyalanku shine na so ɗan aikata wani abu wanda zai sa wato in samu wani matsayi wanda za su tsare min dangina amma ba na aikata haka dai dan na yi daga barin musulunci ba ba kuma yadda ne da in zama kafiri bayan musulunci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ya muku gaskiya sayyidina Umar ya ce ya rasulullah kyale ni in fulla kan munafiki ya ce a'a ai ya je yakin badar wa ma yudrika la'alla Allah hattala ala man shahida badaran faqala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum shine Allah ya saukar da wannan wato aya din ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka gamsu kuka yarda dukkan labarin da Allah ya bayar gaskiya ne dukkan hukuncin da Allah ya zarta adalci ne mun ce wannan a takaice shine wato ake kira imani ka yarda da dukkan labaran Allah a matsayin gaskiya me kishiyan gaskiya ƙarya kaga duk wanda ya ƙaryata labarin Allah kenan ba shi da imani ka yadda dukkan hukuncin Allah adalci ne mai kishiyan adalci zalunci wanda yake jin a wata doka daga cikin dokokin da Allah ya saukar yana jin akwai zalunci a ciki to wannan shi ba mumini ba ne saboda haka kishiyan ake korewa wanda yake karyata labaran Allah ko yake tuhumar hukuncin Allah ba adalci a ciki baya cikin muminai da haka duk wani labari da Allah ya bayar in ka yadda gaskiya ne duk wani hukunci da Allah ya zartar in ka yadda adalci ne to ka zama mumini wannan shine imani tasdiqul akhbar cewa ka gaskata labarai cewa wato gaskiya ne da kuma yarda cewa hukunci adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal adalu fil ahkam shine Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani asalan wa far'an usulul iman an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi la tattakhizu aduwi kada ku riƙi maƙiyana wa aduwakum maƙiyanku sai Allah ya fara gabatar da ƙiyayyarsa domin mutum yana ƙin Allah ko yana son ka bai kamata ka so shi ba domin Allah bai cancanci a ƙi shi ba manzannin Allah ba su cancanci a ƙi su ba don alheri suka zo da shi littafin Allah bai cancanci a ba domin labaransa gaskiya ne hukuncinsa adalci ne da haka duk abin da ya shafi Allah mala'ikunsa littattafansa manzanninsa ranar duk waɗannan bai kamata a kisu ba to wanda yake kin Allah ya kamata mu ƙi ko kowaye komai mu da shi mu kishi ya yi wallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudh zalimun Allah ce kan mu riƙi wannan la tattakhizu aduwi kada ku riƙi maƙiyana wa aduwakum maƙiyanku auliya a su zama masoya tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jefa musu soyayya ma'ana kuna sadar da ƙauna zuwa gare su ta hanyar ba su labarin manzon Allah ko ba su labarin musulunci wannan aya bata tsaya kan haɗu bin abi balta ata ba duk wanda zai haɗa kai da kafirai ya haɗa kai da maƙiya Allah maƙiya manzan Allah maƙiya zaman lafiya maƙiya alkhairi maƙiya tausayi maƙiya mutunci ya haɗa kai da su a cuce mu ko a cuci addininmu ko a cuci ƙasanmu ko a cuci yankin mu ko a cuci jihohinmu ko a lalata mana ƙasa ko a ja mana bala'i ya goyi bayan masu wannan aƙidar a siyasa ne ko a mu'amala ne ko a zamantakewa ne to shi ma ya shiga cikin wannan aya wanda zai ɗauki mu. ya je ya kai wa maƙiyanmu ko maƙiyanmu su ba shi kuɗi a cuce mu a cuce addininmu to wannan shi ma yana ciki wanda duk zai zo ya yi wa wato maƙiyanmu kamfen ya nema musu ƙuri'a tsakaninmu da matsayi shi ma ya shiga cikin wannan aya shi ma la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a kada ku riƙi maƙiyana maƙiyanku zame muku masoya kada mutum ya zo saboda an bashi abin duniya ya je ya fifita addininsa ko ƙasarsa ko yankinsa ko al'ummansa ya tabbatar mutumin nan ba shi da amana ba shi da alkawari ba shi da mayaudari ne mara mutunci ne makaryaci ne kuma ka zo ka sa al'umma su goyi bayansa ko a zaɓe shi to kai ma ka shiga cikin wannan aya kuma irin waɗannan ne muka ce in sun mutu kada a yi musu sallah a bari yan uwan su zo su dauke su kai su can su yi musu sallah tunda mu ba sa son mu ba sa son addinin mu ba sa san yankin mu ba sa son mu fita daga wahala sun fi zo mu zauna cikin bara cikin maula cikin tumasanci cikin kazanta cikin jahilci makarantun sun lalace titunan mu sun lalace hanyoyin sun lalace ba wuta ba ruwa ba zaman lafiya ba makarantu ga duhu ga talauci ga sauro ga ɗan kano maga ga hawan jini ga cututtuka iri-iri ba magani a asibiti ba zaman lafiya ba alkhairi kuma duk da haka suna so su ƙara ja mana bala'i irin waɗannan su ma sun shiga cin wannan aya. su ma ku zuba su a ciki wa kafaru alhalin sun kafirce bima a min alhaƙi da abin da ya zo muku na gaskiya shine alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yukhrijuna rasula suna fitar da manzan Allah Allah ya kawo abin da sigan fi'ili mudari'i saboda ko yau annabi ya zo sai sun fitar da shi kuma alama shine duk mai bin annabi zaka ga ba sa son sa duk mai cewa a yi gaskiya ba sa son sa duk mai cewa a yi adalci ba sa son sa duk mai cewa a zauna lafiya ba sa son sa duk mai cewa a yi mutunci a ji tausayin na ƙasa a girmama na sama a zauna lafiya a yi wa al'umma aiki a daina sata a daina rubda ciki a daina wasoso a daina wato ƙara ziro a bayan ziro ana ɗauke dukiyar al'umma ana ba su cikin wahala ba sa son masu irin wannan karatun da masu irin wannan wa'azin to su yi hurjunar rasula suna fidda manzo wa iyakun kuma suna fitar da ku shine Allah ta'ala ce an tu'minu billahi rabbikum saboda kun yi imani da Allah mahalicinku in kuntum kharajtum jihadan in dai kun kasance kun fito da niyan jihadi fi sabili a tafarki na jihadin ɗaukaka addinin Allah kashi biyar ne akwai aljihadu ta'alimi akwai aljihadun siyasi akwai aljihadun mali akwai aljihad bil lisan akwai aljihad bil yad guda biyar ne aljihadu ta'alimi jihadin karantarwa a buɗe makarantu a reni masu wa'azi a shiga garuruwa a karantar da mutane la ilaha illallah muhammadun rasulullah a koya musu sallah da azumi da zakka da hajji da aure da kasuwanci da mu'amala da sana'a da zamantakewa a wayan musu da kai a nuna musu mahimmancin ilimin addini da ilimin zamani mu samu likitoci da yawa injiniyoyi da yawa mu sami wato masana harkar rayuwa na kowane fanni na ilimi su yawa a cikin musulmi mu samu alarammomi mahaddatan alkur'ani su yawa mu samu gangaren kafi gwani wane gwani ciki falshakku a ci yawa mu sami masana tafsiri masana hadisi masana wato duk tauhidi da aƙida su yawa a cikin musulmi a samu addini ya an fahimce shi rayuwa ma an fahimce ta wannan shi ake kira aljihadu ta'alimi aljihadul mali a fito da kuɗi a daina yin rowa wajen ɗaukaka addinin musulunci addini yana buƙatar kuɗi yana buƙatar gudunmawa yana buƙatar masu arziki su fito da arzikinsu domin a yada addinin musulunci ta hanyar taimakawa matasa su yi karatu da taimakawa marayu da taimakawa zawarawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya taimakawa bazawara to abu uku Allah zai masa wanda ba inda ake samun abu ukun nan sai inda aka taimaki bazawara ya ce sa'i alal armalati wal miskin sai ce kal mujahidu fi sabilillah wa kal qa'im allazi la yaftir wa sa'im allazi la yuftir a cikin hadisin bukhari manzo Allah ya ce mai tsayawa wajen kula da bazawara da kuma talakawa matsayinsa a wajen Allah kamar mai jihadi ne wanda bai gama jihadin ba har ya mutu matsayinsa a wajen Allah kamar mai tsayuwar dare ne wanda bai yanke ba har abada ko da bacci yake matsayinsa a wajen Allah kamar wanda ya ɗau azumi ne har abada bai sha ruwa ba har abada bai taba shi kullum za a rubuta masa a wajen Allah yana azumi in ya taimaka ba zawara ya taimaka talaka to a wajen Allah kullun azumi yake a wajen Allah kullun kiyamun laili yake a wajen Allah kullun jihadi yake yi hadisi yana na cin sahihul bukhari shi yasa muka fito da tsarin taimakawa zawarawa yanzu mun aurar da bazawara dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin kowace tana ɗakin mijinta wanda wannan ya kashe zinace-zinace ya kashe rashin aikin yi ya kashe wato masifofi da bala'o'i da suke faruwa da baƙin ciki da ɓacin rai da mata suke gamuwa da shi aka yi musu gara aka yi musu lefe aka ba su jarin dubu ashirin ashirin aka yi musu kayan ɗaki kowace sai da aka ba ta buhun shinkafa ɗaya ƙaton buhun shinkafa aka ba ta katan ɗin taliya da na makaroni da galan ɗin mai guda hudu da kuma buhun gishiri sannan aka yi mata atamfa da shadda da lesi sannan kuma aka ba ta dubu ashirin aka ba ta sadakinta dubu goma sannan kuma aka yi mata gado aka yi mata kwaba aka yi mata katifa aka yi mata zanin gado aka yi mata fululluka aka yi mata leda aka yi mata labule aka yi mata ɗan kunnen da za ta sa da sarƙa aka yi mata ƙunshi aka yi mata dilka aka yi mata turare aka yi mata halawa duk kyauta to kun ga wannan ya shiga cin wannan hadisi to saboda haka wannan shi ake bukata al'umma su taimaka al'umma a samar da makarantu da wajen ilimi to Allah ta'ala ya ce kada ku nuna soyayya ku ga irin waɗanda suke ƙin Allah da manzansa wannan jihadi ne ake kiransa aljihadul mali akwai aljihadu biliyat shine musulmi su tanadi kayan tsare kansu su yi ƙarfi domin duniyan nan yanzu in ba ka da ƙarfin da za ka tsare kanka sai a dinga cin zalinka ba don su faɗa ko su tsokana ba a don su tsare kansu wanda ya yi kuran faɗa mana zai gane kuransa saboda haka don haka ake tanadi ake kintsi sannan akwai jihad bil lisan shine wa'azi karantarwa kara addinin musulunci ta kafafen yada labarai intanet ne tugo ne duk inda ka ga rubutu an soki Allah ko manzansa ko musulunci ko an mana mummuna fahimta shiga ka gyara ka ce ba haka ba ne ga yadda abin yake da shi da Allah ce in kuntum kharajtum jihadan fi sabili idan kun fito domin jihadi a tafarki na wabtiga a marabati da kuma neman yarda ta to jawabin ya gabata cewa kada ku riƙi kafirai su zame muku masoya kada ku riƙi maƙiyana maƙiyanku su zama masoya tu sirruna ilaihim bil mawaddati kuna sirrantawa zuwa gare su da soyayya ma'ana kuna ɗaukan labaranmu kuna ɗaukan sirrinmu kuna ɗaukan ƙarfinmu kuna zame musu 'yan rahoto kuna zuwa cikin musulmi kuna jin abin da suke tattaunawa kuna ɗauka kuna kai wa maƙiyansu a halin suna maƙiyan ba a ɗaukowa a kawo mana amma mu sai a dinga ɗaukan maganganunmu da labaranmu da tattaunawanmu da ƙarfafa zuciyarmu na musulmi ana kai wa makiyanmu don su cutar da mu masu irin wannan ko a wace irin riga suke su kiyaye wasu da Allah waɗanda ake turo su wajen tarurrukan musulunci da inda jama'a suke tattaunawa suna ɗaukan labarai suna kai wa maƙiyanmu wani labarin ma su juya shi wani su canza shi to masu irin wannan su san gamuwarsu da Allah tun a duniya za su gane kuransu ka Allah ta'ala ya ce kuna asirtawa da soyayya zuwa gare su wa ana a'lamu bima faitun wa ma a'lantum Allah ya ce ni ne mafi sani da abin da kuke ɓoyewa da kuma abin da kuke bayyanawa wa man fa'alhu minkum wato abin da kuke ɓoyewa na soyayyarsu da wanda kuke bayyanawa a fili na goyon bayansu wa manya fa'alhu minkum wanda ya ƙara aikata haka daga cikin ku bayan gargaɗi da jan kunne da kashedi faqad dalla sawa as-sabil wannan ya kauce ma hanya madaidaiciya baya tsakiyar hanya gefe gefe yake bi da haka saura kirz ya ba addini in yafqahukum ga dalilai guda uku da Allah ya bayar wanda zai sa ba za a so kafiri ba ice in yafqahukum idan suka yi nasara a kanku yakunu lakum a'da'a za su kasance maƙiya a kanku za su yi muku cin mutunci su wulaƙanta ku wa yabsutu abu na biyu wa yabsutu ilaikum aydiyahum za su shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku wa alsinatahum za su buɗe bakunansu zuwa gare ku bisu'i da muzantawa hannu su amfani da shi wajen kashe ku wajen lalata dukiyarku wajen ƙona ku wajen cin namanku wajen mai duk za su yi da hannayensu wa tahum za su buɗe bakinsu su zage ku su zage addininku su zage Allah su zage annabi su zage musulunci su yi tsokana tsokane ku su nemi faɗa da rigima da ku duk za su yi wannan da baki har ma su ci naman kuma wa waddu abu na uku suna fata suna gurin lau takfuruna ina ma za ku zama kafirai to abun nan uku ne yasa ba za a so maƙiyin Allah ba lam tanfa'akum arhamukum Allah ya ce zumuntar da ke tsakaninku cewa 'yan uwanku ne ko danginku ne ba za ta amfane ku ba wala auladukum cewa ko 'ya'yanku ne su ko su ne 'ya'yanku ko ku ne 'ya'yan wannan ba zai amfane ku ba shi ma idan babu tauhidi babu aƙida babu san Allah da manzansa yawmal qiyamati yafsilu bainakum a ranar alƙiyama Allah zai rabe zai rarrabe tsakaninku akwai ƙira'an yufassalu bainakum za a rarrabe tsakaninku ko yafsilu ko yufsalu za a rabe za a bambance za a ware a tsakaninku li fas wa ma adraka ma yawmil fas fas ranar da za a tantance masu tauhidi daban mushrikai daban masu sunna daban masu bid'a daban masu gaskiya daban masu ƙarya daban masu ilimi daban jahilai daban masu wato munafukai daban masu gaskiya daban komai za a ware shi daki daki wa mtazul yauma ayyuhal mujrimuna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa in alkhairi ne zai saka muku in sharri ne ma zai saka muku na'am قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومن كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه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 فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم sai Allah ta'ala ya mana bayanin bangare na biyu na wannan sura ya ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima lalle haƙiƙa kyakkyawan koyi ya kasance a gurinku dangane ga sha'anin annabi ibrahim ya kamata kowa ya koyi da annabi ibrahim inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم annabi ibrahim shine wanda allah ta'ala ya ambaci sunansa sau 69 a cikin alkur'ani kuma ya yi gwagwarmaya iri-iri mun yi bayaninta a baya wanda daga ciki akwai mahaifinsa wanda yake cewa isqala li abihi azara a tattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin to hakanan kuma Allah ta'ala yake gaya mana ya gaya babansa ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a to Allah ya ce ku koyi da shi mahaifinsa ne amma da ya ki Allah ga irin yadda suka raba gari amma da yake cewa la arjumannak illa illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya in baka daina irin wannan wa'azi ba zan jefe ka da maganganu marasa kyau ko da dutse ka ƙaurace min nisa mai baya baya da kai ƙala sa'astaghfiru laka rabbi ƙala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi wannan alkawarin da yayi ne Allah ya ce to ban da shi wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa a mau'idatin wa'adaha iyahu falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awahun halim Allah ya ce to kuna da kyakkyawan koyi a cikin sha'anin annabi ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi ko wanda suke tare da shi annabawa akan aqidarsa wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kazalika na muhsinin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunusa wa wa kullum faddalna alal alamina to ku bi tafarkin annabi ibrahim da wanda suke tare da shi na annabawa ko wanda suka yi imani tare da shi fa amana lahu ko matarsa da ta yi imani da shi iz qalu liqaumihim lokacin da dukkan suka ce wa mutanensu inna bura'a'u minkum mu mun bar ku mun rabu da ku mun raba gari mun yi baran baran in ji bahaushe wa min ma ta'buduna min dunillah da abin da kuke bautawa ba Allah ba mun yi baran baran da shi ko me in ba Allah bane kafarna bikum mun kafirce muku mun juya muku baya wa bada bainana wa bainakum al'adawatu ƙiyayya ta bayyana a tsakaninmu da ku wal bagaba'u da kuma fushi da fada abadan har abada ba shiri tsakaninmu hatta tu'minu billahi wahadahu, sai kun zo kun yi imani da Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya fi zatihi fi uluhiyatihi fi rububiyatihi fi asma'ihi wa sifatihi illa qawla ibrahima nan ba za ku koyi da annabi ibrahim ba lokacin da yake cewa sa astaghfiru laka rabbi yace illa kaula ibrahim li abihi la astaghfiranna laka sai fadar annabi ibrahim da yace wa babansa zan nema maka gafara to ka kuyi koyi anan kuyi koyi da annabi ibrahim a ko ina amma ba da inda yace zai nema babansa gafara domin shi ma lokacin da ya faɗa hakan Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha ma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awahun halim ya ce wa ma'amliku laka min Allahi min shay'in ba zan na maka komai ba daga cin al'amarin Allah na lada ko na alhaki rabbana alaika tawakkalna yace ya Allah mahalicinmu gare ka kadai muka dogara wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa ala Allah falyatawakkal almu'minun wa tawakkal ala alhayy allazi la yamut wa ilaika anabna gare ka muka koma wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa ilaikal masir kuma makoma da matattara ranar alkiyama duk gurin Allah ta'ala za a koma rabbana suna cewa ya Allah mahalicinmu la ta alna fitnatan kada ka sanya mu mu zama fitina lillazina kafaru ga waɗanda suka kafurta menene fitina ga waɗanda suka kafurta ko ka ba su nasara a kanmu su azabtar da mu su wahalar da mu su kaskantar da mu har wasu daga cikin mu su fitinu su yi su ba addini ko kuma Allah ka jarabce su da mu su ga cewa mu ɗin muna cikin talauci muna cikin wahala kuma bala'i yana ta hawa kanmu mu har su dauka cewa dan mun yi imani da kai ne wannan bala'i yake samun mu to Allah kada ka sanya ɗayan biyun haka ya faru a kan mu dan kada wasu su ɗauka cewa duk mai binka kaskantacce ne wulakantacce ne wa ghafir lana rabbana Allah muna roƙonka ka yi gafara a gare mu ka yafe mana zunubanmu da kurakuranmu baki ɗaya innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne kuma kai mai hikima ne kuma mai yin abu ne duk hukuncin ka adalci ne ko ba ka yin abu sai da hikima laƙad kana lakum fihim uswatun hasanatun haƙiƙa kyakkyawan misali da abin koyi ya kasance a cikinsu a gare ku ma'ana ku koyi da su amma liman kana yarjullah ga wanda yake ƙaunar Allah ko yake tsoron Allah wal yawmal akhira yake fatan ya je lahira lafiya a sa sha aljanna wa man ya tawalla wanda ya bada baya ga barin addinin Allah ya je goya wa waɗanda suke uh, kishiyanmu baya fa inna Allah huwal ganiyu Allah shine wadatacce dan baka cuci Allah ba ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane dukkan ku mutsiyata ne a wajen Allah Allah shi kaɗai ne mawadaci ma indakum yanfadu wa ma Allah baq duk abin da ke ku karewa zai yi wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum in kun ba da baya Allah zai musanya wasu ko ba irin ku ba alhamid shine Allah abin yabo kuma yana yabon waɗanda suka yi abin kirki asallahu an yaj'ala yiwa Allah ta'ala ya sanya bainakum tsakaninku wa bainal lazina adaitun da tsakanin waɗanda kuka yi ƙiyayya da su saboda Allah minhum daga cikinsu mawaddatan Allah ya sanya ƙauna na yi ka ga mutum ka tsananta gaba a gare shi wata ran sai ya fahimce ka ko ka fahimce shi sai ka ga abubuwa sun yi sauki shi yasa ake cewa in ba dan Allah ba kakka tsananta soyayya ko ka tsananta kiyayya kakka tsananta kiyayya daga baya kuma a zo a shirya ko ka tsananta soyayya daga baya a zo a bata so da haka komai ka yi shi daidai gwargwado daidai abin nan san Allah shine ake tsanantawa wallazina amanu ashaddu hubban lillah shi ake tsanantawa san Allah da san manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan soyayya ce ta dindindin ba wani abin da zai jawo ku bata da Allah ko manzansa amma duk wanda ba shi ba ka yi abin wato da sauki shine Allah ta'ala ya ce wallahu Kadir Allah mai iko ne kuma ya sanya hakan domin da yawa waɗanda aka yi ta rigima da su ɗin sun zo sun musulunta wasu ma da an kashe iyayensu a kafurci suka zo suka musulunta kamar khalid bin walid babansa alwalid bin al-mugira an kashe shi a kafirci kuma ya zo musulunta kama asi bin wa'il baban amur bin as shi ma an kashe babansa asi dan wa'il kuma shi ma ya zo musulunta kama ikramatu bin abi jahal an kashe babansa abu jahal kuma karshe shi ma ya zo musulunta kamar hindu bintu utubatu bin rabi'a an kashe babanta utubatu bin rabi'a kuma ita ma ta zo ta musulunta suna nan sahabbai da yawa waɗanda wani an kashe babansa wani babansa wani kaza ƙarshe suka zo suka zama yan uwan juna da waɗanda suka yi musu haka su ma ta ɓangaren su ɗin sun kakkashe musulmi yan uwa da dangi amma duk aka manta da wannan aka zo aka haɗe aka zama abu ɗaya to Allah ya ce mai iko ne bisa haka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne na'am la ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبقوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما يلقون الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى باين ياي ونن بياني wanda ke nuna akwai tsauri da zafi a ciki kada mutum ya ɗauka ana nufin aje a yi rigima ko a yi tashin hankali ko wanda suka nemi zaman lafiya ka a ba su kofa a zauna lafiya ɗin sai allah ta'ala ya ce to duk da wancan bayani da aka yi na ku zafafa ku tsananta kak ku nuna soyayyarku da goyon bayanku da haɗin kanku ga waɗanda suka yi yaƙi da ku suke tona asirinku suke cin mutuncinku to allah Ya hakumullahu duk da haka allah bai hana ku ba anin lazina lam yuqatilukum fi dini ga irin waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addini ba su faɗa da ku ba suna son zaman lafiya da ku suna fahimta ku kuna fahimtar su to Allah bai hana ba wa walam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhum Allah ya yadda ku yi musu alheri Allah ya yadda ku nuna musu nagarta Allah ya yadda ku yi zaman lafiya da su Allah ya yarda ku fahimci juna da su Allah ya yarda ku musu abin duk da za a samu zaman lafiya da fahimtar juna da alkhairi wa tuqsitu ilaihim kuma Allah ya ce ku musu adalci kada mutum da mun samu bambancin addini ko mun samu bambancin kabila ko bambancin gurin zama ko bambancin ƙasa ya sa mu cuce shi ko mu zalunce shi ko mu ɗauki alhakinsa Allah bai yadda haka kawai a farma waɗanda ba musulmi ba da faɗa ko da kisa ko da zagi ko da cin mutunci ko da kashe su haka kawai Allah bai yadda da wannan ba mai yin wannan baya kan hanyar Allah Allah ta'ala ce inna Allah haƙiƙa Allah ta'ala yuhibbul muqsitina yana son waɗanda suke yin adalci a cikin abubuwansu wala jiri jirimannakum shana'an qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada ƙiyayyarku ko ku ko faɗanku tsakaninku da wasu mutane ya sa ba za ku yi musu adalci ba ku yi musu adalci shi ya fi kusa da tsoron Allah shi ne Allah ta'ala ce inna mayan hakumullahu kaɗai Allah ya hana ku ne anin lazina ƙatalukun fid bisa waɗanda suka yaƙe ku a cikin addini wa akhrajukum min diyarikum suka fidda ku a cikin gidajenku kaga abu biyu kenan wa zaharu ala ikhrajikum ko suka ba da goyon baya wajen fitar da ku daga cikin gidajenku ma'ana sun yaƙe ku ko sun fidda ku ko sun taimaka an fidda ku an tawallahum waɗannan su ne Allah ya hana ku jibince su wa man ya tawallahum wanda ya ba su goyon baya da soyayya da haɗin kai fa ula'ika humu zalimun waɗannan su ne azzalimai to an kama maganganu guda biyar dangane ga wannan aya akan wata sauka kuma bayanin mai take yi akwai maganganu guda biyar na farko shine wanda wato ya zo cewa nana asma'u ya sayidina abubakar sunan mahaifiyarta kutailatu binta abdul uzza Sayyidina abubakar ya auri mata hudu ne kam a rayuwarsa kuma 'ya'yansa duka guda shida ne Sayyidina abubakar matarsa ta farko ta ce wannan kutailatu binta abdul uzza ta haifa masa 'ya'ya guda biyu akwai abdullahi akwai asma'u matarsa ta biyu ita ce ummu ruman wadda mata abokinsa ce Allah ya masa rasuwa suna kasuwanci tare ita ce mafiyar na Aisha da Allah ya wannan abokin na na abokan rasuwa shine ya auri matarsa Ummu Ruman ita ce ta haifa masa Aisha da Abdurrahman sai matarsa ta uku ita ko matar ja'afar ce dan Abi Talib lokacin da annabi ya tura su yaƙi a lokacin da aka yi yakin jeshin umara ko gazwatu mu'utata ya yi shahada to ya bar 'ya'yansa da mata guda biyu Ba zawara, kun ga taimakon ba zawara mai 'ya'ya shi ne sayyidina abubakar ya aure ta ya riƙe ta tare da 'ya'yan shi ne asma'u ta haifa masa ɗa muhammad shi ne wanda aka haife shi lokacin da aka zo za a yi aikin haji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai matarsa ta ƙarshe ita ce bintu kharija wacce ta haifa masa ya sa mata ummu kulsum kafin ma a haifi yar sai na abubakar ya rasu amma kira na na aisha ya ce matata tana da ciki ko mace za ta haifa in kuma haife ta a sa mata ummu kurso to shine ya'yansa guda shida kenan maza uku muhammad abdurrahman abdullahi mata uku aisha asma'u da kuma ummu kurso matansa kuma gaba ɗaya hudu ne to ita wannan da bata musulunta ba babar ita asma'u da abdullahi bata musulunta ba da aka suka rabu da sayyidina abubakar bayan sun rabu da aka samu sulhu hudaybiya sai ta kunso kayanta ta zo da nufin ta zo ta ga yarta nana asma'u su gaisa da ta zo ta yi sallama sai nana asma'u ta ce tsaya a kofar gida sai na tambayi manzan Allah domin aya ta sauka la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya domin kan je sauke ki a gida na aya ta hau kaina sai na tambaya in ba ciki to shi kenan sai ki shigo mu tattauna in kina ciki ki san da dare miki to shine ta gaya wa nana aisha ta tambayo mata annabi sallallahu alaihi wasallama nana aisha ta ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama shine wannan aya ta sauka cewa irin wannan matar da dan kunshin kayanta ba ta cikin waɗanda Allah ya ce a yi rigima da su ko a yi faɗa da su ko a kore su to da haka ta ce to shigo ta shigo ta bata abinci suka zauna suka tattauna tare da cewa ita baba ba musulma bace ita kuma yan musulma ce Allah ya ce banda irin waɗannan la lahu anil lazina lam yuqatilukum fi din wannan tsohuwa ya za ta yaka ta zo ne da niyan zaman lafiya ta ga yarta a gaisa da haka Allah ya ce ka a ta a cikin wannan lissafin to wannan shine wato dalili na farko dalili na biyu an ce ta sauka akan khuza'a da bani mudilic. waɗanda suka yi sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ba za su yaƙe shi ba ba za su taimaka wani yaƙe shi ba in ji Malam Abdullahi dan Abbas kuma suka zauna akan haka na uku shi ne ta sauka akan Bani Hashim daga cikin su akwai Abbas wanda shi Abbas din nan duk da baya bai musulunta da wuri ba amma ya ba annabi haɗin kai da goyon baya ta yadda duk wani sirri da ƙuresha suka ƙulla sai ya rubuto ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama na hudu wannan ta shafi kowa da kowa duk wanda ya nemi a zaman lafiya da shi a zauna lafiya wa in janahu lisalmi fajnahalaha wa tawakkal ala Allah na biyar ta sauka ne akan mata da yara waɗanda su dama ba sa shiga rigima ko rigima ake a tsallake mata da yara kada a cutar da su bayan imamul kurtubi ya kawo waɗannan maganganun gaba ɗaya sai ke cewa wa aulal aqwali fi zalika bis sawabi maganar da tafi inganci a cikin biyar din nan qawlu man qala uniya bi zalika la abin abinda ake nufi Allah bai hana ku ba anil lazina lam yuqatilukum lukun dini waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba min jami'i asnafil milal wal adiyan kowane irin addini mutum yake yi kowace irin mazhaba yake bi wacce ba irin tamu ta musulunci ba in ya nemi zaman lafiya mu fi shi iya zaman lafiya kamar yadda in ya nemi rigima mu fi shi iya rigimar amma in ya nemi zaman lafiya mu fi shi zaman lafiya shine ya nuna kai ba kaskantacce ba ne in an zauna lafiya da kai ka iya zaman lafiya in ko za a ci mutuncin ka to ba isa ba kuma shi yake nuna kai tsayayye ne to shine Allah ta'ala ya ce malam yace an tabarruhum wa tasluhum ku yi musu nagarta ku sadar da su wa tuqsitu ilaihim ku yi musu adalci kada ku cuce su li'anna Allah azza wa jalla amma bi qawlihi jami'a man kana zalika sifatahu duk wanda yake man kana zalika sifatuhu duk wanda sifarsa kenan ko man kana zalika sifatahu duk wanda irin sifarsa kenan to Allah ya shigar da shi karkashin wannan falam yukhassis bihi ba'dan duna bai ware wani banda wani ba wala ma'anan liqawli man qala wala ma'ana liqawli man qala zalika mansukh yace kada a saurari maganar wanda yace an sauke wannan aya li'anna birral mu'min min ahalil harbi mimman bainahu wa bainahu qaraba aw nasabun mimman la qarabata bainahu wala nasabun ghairu muharram wala manhiyun anhu idza lam yakun fi zalika dilalatun lahu yace domin zaman lafiya tsakaninka da wanda ko dai da nasaba ko babu ko da alaka ko babu in dai akwai bambancin addini da kabila a zauna lafiya a fahimci juna kowa ya addininsa ba tare da tsokana ko faɗa ko rigima ko tashin hankali ko shiga haƙƙin wani ba Allah ya yarda a kowane zamani a irin wannan zaman saboda haka amma akwai reni da tsokana da faɗa to wannan shine ba a so saboda haka yace ka a taimaka musu da wato dawakai ko a taimaka musu da makamai to in aka yi wannan an yi abin da Allah subhanahu wataala yake so kuma ya goyi baya to wanda ya akasin haka wannan shine wanda yake azzalimi malamin tafsiri suka ce wa hazihi a al'aya rukhsatun fi silatin lazina lam yansibul harba lil muslimina wannan aya sauki ta yi wajen sadar da alaƙa ga duk waɗanda ba su ɗaura ɗamarar yaƙi da Allah ko da musulmi ba wa jawazi birrihim da kuma wato ya halatta a yi musu nagarta a yi musu alheri wa in kanatul muwalatu munqati'atan duk da wato soyayya ta yanke bambanci tsakanin mawadda da mu'amala muwalat da mu'amalat ita muwalat goyon baya ne ka goyi bayan mutum a kan abin da yake ba daidai ba wannan shi Allah ya hana amma mu'amala zamantakewa mai kyau ka wa da mutum saƙo da maganganunka da ayyukanka ya gane kai musulmi na ƙwarai ne ba ka ƙarya ba ka cin amana ba ka shan giya ba ka zina ba ka luwaɗi ba ka yin ƙarya ba ka saba alkawari ba ka yin algus ba ka yin sata ba ka sane ba ka fashi da makami ba ka ƙwange duk munanan halayen ya zauna da kai ba zai gani ba to wannan wa'azi kake da halayenka amma ka zama musulmi mai cin amana musulmi mai karya musulmi mai ha'inci musulmi mai yaudara musulmi dan fashi da makami musulmi barawo musulmi wato ainihin mai ha'inci mai algus musulmi mai satar dukiyar jama'a musulmi mai fada musulmi wato mai saba alkawari musulmi mai cin amana musulmi mara gaskiya to abin da kake cewa addinin ka ne ma ya sa kai haka kuma wanda ba musulmi ba zai gane wani abu mai kyau tsakanin bambancin ka da shi har yayi sha'awar ya zo ya haɗu da kai ba haka nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka kure Allah ya yafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi masu tambaya wannan ya ce mai hukuncin sa sa wa mara lafiya drip wato yana azumi to malamai sun ce a idan har wato mutum ba shi da lafiya za a yi masa ƙarin ruwa to wannan azumin nasa ya kare domin da abin da zai shiga shi azumi sunansa imsak imsak anil mufattirati kamewa ga barin duk wani abu da zai shiga jikinka ya sa azuminka ya kare saboda haka in za a kara mutum ruwa dama ba shi da lafiya kuma wanda ba shi da lafiya Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra amma irin allura da za a wa mutum wacce ba ciki take kaiwa ba jini jijiya take bi da sauransu ba wacce za ta ciyar da mutum abinci ba wannan malamai suka ce babu laifi wanda ya ce yan uwana da mahaifiyata eh? sun sayi maita ana sayan maita ta ce ita sai ta ƙi sai suka ce sai sun hallaka ni sai ni kuma na yanke zuwa gunsu sai dai aika ko na yi laifi yau <laughs> mayu dama ba dole ki yanke alaka da mayu ba tunda sun ce za su halaka ki ai sun miki barazana ga abin da zai salwantar da rayuwarki ko su nakasta ki da aka yanke alaka da su babu laifi har sai sun tuba daga maita da suka siya suka zama mayu Allah raba mu da mayu me hukuncin sallar wanda ya ji kaman abu ya ɗigo masa kamar abu ya ɗigo masa kaga bai ɗigo ba kenan wasu wasi ne kawai tabbas ake amfani da shi a shari'a al yaqinu la yazulu bi shakk so da haka idan abu ya ɗugo sai kai masa hukuncin ya ɗugo alwala ta wari a ja sake alwala amma kamar ya ɗugo wannan shaidan ne yake suranta maka a zuciyarka dan ka je kai ta sake alwala wanda ko ba daidai ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana sallah ya ji ana masa waswasi cewa alwalarsa ta ware kai ya fita daga masallaci hatta ya suma a sautan au ya jida rihan hadisin bukhari da muslim ya ce kaka fita daga masallaci don kana jin wasu wasi a ranka sai ka tabbatar kunnanka ya ji maka tsit ta fito ko ka ji ɗoyinta a hancinka kana da yaƙini amma ba haka ba kada ka yadda da wannan shawarwari shaidan ɗin me hukuncin waɗanda suke tafiya su daɗe ba tare da sun sun ba iyalansu kyakkyawar kulawa ba gaskiya musulunci bai yadda ka ƙaurace wa matarka ba ka zuwa gurinta ba sayyidina umar yana yawo sai ji wata mata tana waka a cikin waka tana nuna cewa in banda tana jin tsoron Allah saboda mijinta ya tafi jihadin ɗaukaka addinin Allah ya bata cikin matsala in banda wannan da sai ta nemi wani ya kwanta da ita jin wannan hankalin na umar ya tashi ya zo ya samu hafsa ice mata mace za ta iya haƙuri in ba miji kamar yaya ta ce wata hudu ice to duk wanda aka tura shi jihadi ya wata hudu ya dawo ya zo ya dau matarsa ko ya dauke ta ya tafi da ita ko ya dawo gurin ta ko ya sake ta amma bai da a dinga kauracewa mata ba haka wani mutum saboda ibada ya kaurace wa matarsa azumi yake yi da daddare sannan azumi da azumi da rana tsayuwar dare sai labari ya zo sai da Umar sai sa aka kirawo mijin aka kira matar ice me ya faru ya ce wallahi wasu surori na karanta suka firgita ni sai na ga na sha'awar mata kwata-kwata shine kawai nake azumi da daddare a azumi da rana tsayuwa da daddare sai uh, zuwa ce ta ce mijina mai tsayuwar dare ne mai azumin rana sai sai na umar ya ce madalla da mijinki irin irinsa ake so ta ce ka gane fa da daddare sallah kawai yake yi da rana azumi kawai yake ce ba dalla da mijinki aka ake so me yake so mijinki yawo kike so ya tafi ko me yake so yi so wani sahabi ya ce baka fahimce ta ba yace to me kai ka fahimta yace ai mijin ya kaurace mata ne in zai yi azumi da rana ya yi tsayuwa da daddare to idan ina haƙƙin ta yace to ka gane ƙararta ka je ka kira mijin kai musu sulhu shine je kira mijin yace me ya faru yace wallahi wasu surori na karanta suka firgita ni suka razana ni suka tamun da hankali shi yasa na watsar da kowa daga ciki har ita matar yace to har yanzu dai kana duniya kuma har yanzu matarka ce kuma kanka je garin sallah ka dauki alhakinta yanzu mu dauka ka firgita din ayoyin da suka firgita ka a baka a firgicen amma ka firgita kwana uku kwana ɗaya ka ba matarka ka dauka yanzu matanka hudu a da suka firgita ka a ba su kwana uku ita ma taka da bata firgita ka ba ita kuma ka bata kwana daya sai aka kayyade da wannan hukunci ya ce ya yadda da aka kwana uku ba za ta zo ba saboda yana azumi yana kiyamun laili cikon na hudu ba azumi ba kiyamun laili ranar ta ce shine ta ce ta yadda da wannan hukunci to shine sayyidina umar da aka zo ya ce ya aka yi ita ai na je na ware matsalar sai ya ce ya ka ware ice kaji kaji hukuncin da ne mun kaddara yanzu matansa hudu domin kada a raba shi da ibada kuma a cuci lahirarsa a raba shi da mata a cuci duniyarsa to shine ne masa hukunci a matsayin mai mata hudu ayoyin da suka firgita shi da surori muka ba su kwana uku su je su ta firgita shi wannan kuma rana daya da matarsa bata firgita shi ba a bata rana daya ice amma na wato ka bani mamaki na yadda ka fahimci karar da kuma yadda ka warware matsalar so da ka je na naɗa ka alƙali a ƙasa za ka zama alƙalinsu to ka san kinaya mata suna da kinaya yanzu wata tsohuwa ta shigo kotun ta shigo fada wani sarki ta ce ya kai wannan sarki gidana ba bera sai ba fada ya ce to ai sai ki gode wa Allah bera da ake neman sa a kashe shi abinda ake kashe bera ke kuma kin gidanki ba bera ba sai ki gode wa Allah ba sarkin da yana jin su akai ta mata fada ya ce ku tsaya wai me yake ka bera abinci in ka ga bera ya yi ƙaura sun tara zuriyarsa sun ce mu ƙaurace wa gidan nan to bala'i ya bala'i ka ga bera ya yi mitin da duk beran da ke gidan cewa sun yadda gidan nan ya shiga bala'in talaucin da ko daddawa babu su yi hijira su bar gidan to kai ma ka hijira ka bashi ai berayen nan su kansu rahama ne in kana jin kuya kuya din to alaman dai ana ci ana ɗan sha kenan su ma suna dan taɓa amma aka ce bera ya bar gidanka to bala'in ya bala'i ya ce ai ƙara ta kawo na bala'i ya same ta na talauci da haka maza maza a je su to a bata abinci to kun ga wannan kenan wannan ya ce a mai hukuncin don haka bai kamata mu dinga tafiye tafiye muna kauracewa matan mu har lokaci mai tsawo ba hakan yana shiga cikin haƙƙin su me matsayin azumin wanda yake da janaba har alhijir yake to ba laifi nana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi waye gari da janabar iyalinsa mutukar dai janabar wato ta same ka ne kafin alfijir ya keto amma ba kai wanka ba har alfijir ya keto to babu laifi kai wankan daga baya kwatankwacinsa wanda ya mafarki da rana ne wanda ya mafarki da rana shi ma ko wani abu ya fito wanka kawai zai amma sa a bai kare ba janaba ce ta same ni sai kuma al'ada ta zo wace irin wani irin wanka zan yi janaba ta same ki sannan al'ada ta zo don an tashi dai wanka ɗaya za a yi in an tashi haɗa su sai a yi niyya biyu a yi wanka ɗaya domin a yi wanka a nana tashi ba wata fa'ida amma in aka yi niyya biyu cewa wannan wankan zai ɗauke abu biyu to babu matsala a ciki kamar yadda idan juma'a ta haɗu da idi akan yi raka'a biyu da niyyan ita ce idi ita ce juma'a kuma ta tsaya akan wannan mai hukuncin korar yara daga masallaci baya halatta a kori yara gayyato su ma ya kamata a yi domin ya tabbata hadisi cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama cewa menene <laughs> yawa ok saboda ka gayyato su ya kamata a yi in ka duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa salama. sayyidina hassan da sayyidina husaini manzon allah ya yi sujjada a matsayinsa na liman hassan yakan zo ya hau bayansa husaini ya hau bayansa suna doki da bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ki ɗigowa daga sujjada har sahabbai suka ga an daɗe an daɗe wannan wace irin sujjada ce sai wani ya ɗago ya ga wai me yake faruwa ga liman ne sai ga ashe yara ne suka hau gadon bayan annabi sallallahu alaihi wasallama jikokinsa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne da san yara saboda kada ya miƙe su faɗi ko su ji rauni ko a kore su kasu dawo gobe sai ya haƙura sai da suka sauka da kansu bayan an yi sallama ya wayo ce sahabbai kada ku ga na daɗe a sujjada na yana ce musu ‘ya'ya shi saboda jika da ɗa duk abu ɗaya ne ‘ya'yana ne suka hau gadon bayana shine kada in gaggauta su ba su gama bukatar su ba su sauka shine na haƙura na tsawaita sujada saboda su sannan na biyu akwai hadisi shi ma a bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko umama umama jikar annabi ce wacce zainab yar manzan allah ta haifa masa wato matar as abinna abul as ibn rabi wanda shi kuma ɗan yar uwan na na khadija ne auren zumunta aka yi musu saboda da aka haifi wannan yarinyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama jikarsa mace guda ɗaya ce kenan shine yake ɗauko ta ya zo ya rungume ta yana sallah in zai sujjada sai ya ajiye ta in zai ruku'u ya ajiye ta in zai tashi ya ɗaga ta wanda a cikin fatahil bari hafiz yake cewa annabi ya yi haka sallallahu alaihi wasallam don ya nuna tausayinsa ga mata musamman yara da kuma hana binne su da rai da hana kashe su da hana wulakanta su shi yasa a cikin sallah ma ya rungume yarsa ya sallah da ita haka na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tsaka hudu ba juma sai ga hasan da Husaini sun taho ya kasa haƙuri yana kan mumbari sai da ya sako ya zo ya ɗauke su ya rungume su ya hau mumbari da su sai ke cewa sadaqallah almalu walbanuna inna ma amwalukum auladukum fitna ya karanta wannan aya yace inna ma amwalukum auladukum fitna yace ku duba ƴaƴan nan na sun zo wallahi ka su hakuri na ina hudu ba sai da na sako na zo na dauke su tukunna na mun bari da su abin da yasa ba ma so a dinga raba yara da gurin ibada ƙara a koya musu ladabin masallacin in ana korar su wata ran ba za su dawo ba kuma so muke su gaje mu ku duba yadda ake zuwa coci za su ɗebi 'ya'yansu gaba ɗaya su tafi da su da ƙanana har da na goye mu ma so muke 'ya'yanmu su saba da masallaci tun muna da rai mu gansu a masallaci ranar da ba ma nan su su zo su ci gaba da kula da masallacin abinda kawai za mu koya musu ladabi da tsafta kuma an zo masallaci ba a surutu ba a hayaniya ba a guje-guje ba a kaza mu kafa su a tsakanin manya haka ake musu kaku ba su taru su kaɗai guri guda sai in ya ɗaga kai ya ga babba ya ɗaga kai ya ga babba shi ma ya shiru amma ya ga kusa da shi wani sai ya muntsini wannan shi ma nan sai ya muntsini wannan sai su kama kokawa amma an suka zo wawwatsa su a tsakaninmu kai zauna can kai zauna can kai a wawwatsa su don aka wawwatsa su in suka ga kowa ya nutsu sai ga su ma sun nutsu to haka ake ma yara sai a zauna da su don suna zuwa muna koran suka tafi wasa ko su je su ji rauni ko su je wani ya lalata rayuwarsu ko kaza ko kaza tunda har suna biyo mu wajen ibada to mu hakuri mu musu tsari mu sa a dinga kula da su wannan shine akwai hadisi ne wanda bai inganta ba yana cewa ku nisanta masallatanku daga yaranku da mahaukatanku to sai suka ɗauka wannan hadisin ingantacce ne jannibu masajidakum subyanakum wa majaninakum mahaukatanku ku kore su yara ma ku kore su to ba annabi ne ya faɗi wannan ba da shi bai taɓa koren yaro ba zuwa ma yake da shi masallaci sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ana cewa gobe za mu je bauchi akwai masallaci da za a buɗe na juma'a gobe a masallaci kuma an ce ni zan yi hudu ba farko ta buɗe wannan masallaci da aka gobe akwai tafiya bauchi karfe tara za mu je insha Allahu domin buɗe wannan masallaci wanda shi sarkin bauchi ne ya gayyata sai mun karanta a kawai littafi eh. akwai alhaji abdulkadir hamma sale. wanda yake shine hamsal airlines ko jiya mun yi bayani cewa ya ɗauki sa tafsirin malam jafar mahmud adam kuma a gmtv gombe lokaci sha biyu na dare kullum insha allahu to wannan bawan allah allah saka ma da alheri ya ɗauki nauyin namu sha goma zuwa sha ɗaya ko kuma ya ɗauki wannan sha biyu allah ya saka masa da alheri allah biya masa bukatunsa na alheri wancan sha ɗaya zuwa sha biyu wannan sha biyu zuwa ɗaya to allah saka da alheri allah biya bukata akwai wani bawan allah mai taimakon addini yana fama da rashin lafiya ana roƙon sauran yan uwa su masa addu'a Allah ya bashi lafiya to muna roƙon Allah ya bashi lafiya ya kuma sa ya warke ya kuma sa zaman hasa haka ya zama masa kafara alkur'ani guda bakwai daga alhaji ibrahim zubairu fi sabilillah ya masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa kuɗi dubu uku daga wata yar uwa ta ce kada a faɗi sunanta a sa asusun marayu a mata addu'a dubu ɗaya daga wani dan uwa fi sabilillahi Allah ya kai ladan ga mahaifansa ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce malam bara na roƙawa babana addu'a kuma hakika Allah ya amsa ya yalwata masa ni ma ina roƙon Allah ya yalwata mini daga ma'aikatan nefa musulmai sun turo atamfa guda goma shadda yadi sittin alƙur'ani guda goma sabulun wanki katon ɗaya sabulun wanka sinki goma suka ce fi sabilillahi a saka a cikin asusun marayu Allah ya saka musu da alkhairi ɗari biyar daga wani ɗan uwa fi sabilillahi a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa kuma yana neman admission zai fara karatu Allah ya ba shi nasara akwai marasa lafiya a gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya alkur'ani guda biyu da kuɗi ɗari biyu wani bawan Allah ya ce a sa ya samu kyautar mota ne wani ne ya masa kyautar mota shine shi kuma yi wa marayu kyautan qur'ani guda biyu da kyautan ɗari biyu ya ce a yi masa addu'a allah ya bashi ikon yin aure da muhalli nasa na kansa abin ya ma yawa ga mota katuwa ya ce sai kuma gida da amarya to allah ya haɗa ma da amarya da gidan sannan kuma akwai wani masu neman addu'a allah ya yi musu talauci a dinga karanta Allahumma uzuka min alhami wal hazani wa uzbika min al'ajaz wal kasali wa uzbika min aljubn wal bukhli wa min galibati daini wa qahru rijali na uzuka min al kufr wal faqri annabi yace ina neman tsari da talauci da kuma kafirci akwai masu bukatar Allah shirya musu da 'ya'yansu akwai masu bukatar buɗi a harkokin kasuwancinsu to sa'ad da muka yi muna waɗannan addu'o'i ana tafka ruwan sama ko kuma lokacin da ake ruwan sama lokaci ne na amsan addu'a saboda haka ƙarshe za mu yi addu'o'i da fatan Allah ya sa su zama karɓaɓɓu baki ɗaya kowa sai ya buɗe zuciyarsa ya saki ransa ya tattara bukatunsa in muka zo ƙarshe za mu yi kamun kafa Allah ya biya mana baki ɗaya akwai masu buƙatar buɗe a kasuwancinsu akwai masu buƙatar Allah ya ba su muhalli na kansu akwai masu buƙatar cin jarabawa a mataki daban-daban akwai masu buƙatar samun admission a makarantu daban-daban akwai masu neman aiki daban-daban اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى وباسمك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم Wa na su Ali khaly jannan wa maƙar rabai da min kawai min amalin. Wa na uzu mu kammila na wa maƙar rabai da min a yi amalin. Wa na su Ali kammilkulli kairin su alaka milhu Muhammadu s.w.w. Wa ibaduka salihun mu kammilkulli shan riƙe is ta'adaka milhu Muhammadu s.w.w. Wa na su Ali kammilkulli shan riƙa وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وآفهم وعف عنهم وأكرم نزلهم وسيء مدخلهم وجعل جنة منزلهم ومآهم ومسكنهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك